Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. Barka da zuwa Technology a yau. To a yau bidiyon da muke so mu nuna shi ne, wani lokaci akan iya sa mutum a blacklist. Wato in ƙaramin waya ne wani lokaci yakan nuna blacklist. Me ma'anar blacklist? Wato in mutum ya sanya ka blacklist babu yanda za a yi ka taɓa kiran shi, babu yanda za a yi ka taɓa kiran wayan shi shiga. Ko kuma wani lokaci kuma in a babban waya ne haka yana nuna block, ma'ana blocking kenan. wato wanda shi ma mutum ya blocking naka ba za ka iya kiran shi ba wannan bidiyon da zamu nuna mutum ko ya sa ka a blacklist ko ma blocking din yayi to za ka kira lamban shi sannan zai shiga in dai har wayan shi a buɗe ne za ka kira sannan zai shiga amma kuma shi din zai ga an kira shi ba zai gane kuma kai din ne ka kira shi ba za ka shigo wajen kira ne a cikin wayanka wannan waje kenan za ka shigo wajen kira idan ka shigo wajen kira za ka zo ka danna hash 3 1 hash to idan ka danna haka to sai ka zo ka sanya namban mutumin a gaban misali wannan namban misali sai ka sanya namban mutum to in ka sa haka to sai ka kira shi kai tsaye to in dai har wayan shi a bude ne to wayan nan zai shiga in dai har ya sa ka blacklist ne saboda kada ka kira shi in dai har ya sa ka blacklist to wayan da ka kira zai shiga amma kuma ba zai gane kai din ne ka kira ba sai dai in ya daga ya ji muryarka to idan farkon ka kenan ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alaman kararrawa domin daga zarar mun saki wani sabon bidiyo nan take youtube ta sanar da kai